If anyone can find any case of genuine... Naira dubu ashirin da biyar duk wanda ya bada labarin mai ciwon kurkunu zai samu kai zan ma ƙara ladar zuwa naira dubu hamsin. Janar Yakubu Gawan ke wannan bayani a yayin da cibiyarsa ta Gawan Center ke ayyana korar cutar kurkunu daga Najeriya bayan cika shekara uku na ƙa'idar duniya tun kawo ƙarshen cutar. Cibiyar Gawan da ke aikin haɗin gwiwa da cibiyar tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter ta ce ta yi nasarar fara kawar da cutar ce a jihar Katsina. Zamanin marigayi Umaru Musa yar Ado' yana gwamna. Cutar kurkunu dai da kan mutane ta hanyar shan gurɓataccen ruwa ta yi sanadiyar gurguncewar mutane da dama, maza da mata ta hanyar kama kafar mutum da fidda wata doguwar tsutsa tamkar tana. Janar Gawan ya sanar da matakan tabbatar da fatattakar cutar. Abubuwan da ya kamata a rika faɗa ma jama'a kada su sha ruwan eh, wannan haka nan kawai sai eh, sun an tace ko an sa magani eh, a wurin an tace ko ko an dafa kuma kada wanda suke da ciwon kurkuno musamman ciwon kurkuno a kafansu kada su rika shiga ruwan da jama'a suke zuwa suke amfani da shi. Mrs. Ipoma Inabuwaku darakta ce a ma'aikatar lafiya ta Najeriya da ke kula da yaƙi da kurkunu. At some point, Nigeria was the most endemic. A wani lokaci a baya, Najeriya na daga mafiya masu ɗauke da kurkunu a duniya. Da samun rahoton masu cutar dubu ɗari shida a kimanin ƙauyuka dubu shida, amma yanzu babu labarin bullar cutar. And it will be the second disease in the whole world to be eradicated. It's, it will be second to smallpox. Kurkunu in ji ina buwako ita ce cuta ta biyu bayan agana da aka yi nasarar kawarwa a duniya. Shin waye ciri tuta kenan wajen korar cutar? Daraktar ta ce kowa da kowa kama daga janar gawan jami'an UNICEF ma'aikatan lafiya har ma da mutanen kansu. Nasiru Adamu El Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.